عليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وصحبنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنا أكو قوة جماد الآخرة هجر مائك صلى الله عليه وسلم دبولي لتاريخ دول ثلاثين دشدة كما أشرين دهدو قوة أكو ميلادية دبو بي دبو مشابير Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa mu a wannan masallaci namu masjidul imami Muhammad ibn Abdul Wahhab alaihi domin ci gaba da darasin wannan littafi na masailul jahiliya na shi dai al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab alaihi rahmatullah kuma wannan shine majalisin mu na hudu za mu tashi al-mas'alatu thalitha mas'ala ta uku mas'ala ta uku daga cikin mas'alolin jahiliya wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsinci al'umma a lokacin da Allah ta'ala ya aiko shi ya tsince su a ciki to daga ciki akwai wannan mas'alar da za a yi magana kanta kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saba musu a cikin waɗannan mas'alolin ya kawo addini na Allah aka musanja waɗannan munanan al'adojin na jahiliya da kyawawan ƙa'idoji da dokoki da tsare-tsare da hukunce-hukunce na musulunci kuma al'umma duk lokacin da ta zaɓi ta zauna a cikin jahiliya to ta zaɓi ta koma baya ta zaɓi ta halaka ta zaɓi shiga wuta domin Allah subhanahu ya share jahiliya tun da ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ilimi mai amfani ma ne ce itibaruhum mukhalafata waliyil amri fadilatan wa ta'atuhu wa linqiyada lahu zillatan wa mahanata mas'ala ta uku daga cikin mas'alolin jahiliya da manzo sallallahu alaihi wasallam ya tsinci mutanen jahiliya a kansu itibaruhum yadda suka ɗauki mukhalafata waliyul amri saba ma shugaba in an ce waliyul amri kamar yadda babban malamin tafsiri al'allama ibn jarir ibn tabari rahimahullahu ya ambata a cikin tafsirin da Allah ta'ala ya ce wa ulul amri minkum abdullahi ya ce humul umara wal ulama'u su ne shugabanni jagogori wanda suke kula da al'amuran mutane da rayuwarsu ta duniya wal ulama da kuma malamai wanda su kuma su ne jagori a cikin addini masu karantarwa masu ba da fatawa masu nuna abu kaza ya halasta masu nuna abu kaza bai halasta ba masu cewa a bar kaza za a shiga aljanna in an bashi masu cewa aikata kaza in an aikata za a shiga aljanna masu cewa a bar kaza idan ba a bari ba za a shiga wuta masu cewa kada aikata kaza in aka aikata kazan nan za a shiga wuta su ne auliya'ul umuri ko kuma a ce ulul amr ɗaya sai a ce waliyul amr waliyul shugaba to a jahiliya aqidar mutanen jahiliya kafin aiko annabi sallallahu alaihi wasallam su a wajensu suna ganin a saba ma shugaba suna ganin haka fadilata suna ganin daraja mutum ya zama ɗan tawaye ya zama ɗan tsagera su suna ganin wannan shi ne daraja in baka iya faɗa da shugabanni ba to kai ba kai ba ka da wayewa a jahiliya haka ake shi ya sa Allah subhanahu wata'ala ya jarrabe su da wani abu ba su da shugaba kwara ɗaya in aka tambaye ka a jahiliyyar larabawa waye shugaban su kwara daya wanda suke amsa maganarsa babu kowace kabila tana da shugabanta shine ake ce masa shaykhul qabila shaykhul qabila shine shugaban kabila shi kadai ne zai faɗa aji wancan ba ruwan shi da wancan shi yasa daga cikin jahiliyya akwai al'umma su koma a cikinsu babu dattijo ba mai faɗa a ji a cikin unguwa kowa ya aikata abin da ya ga dama yara su aikata abin da suka ga dama kowa ya abin da ya ga dama ba wanda zai iya hana su wannan rayuwa ce ta jahiliyya komawa baya ne abin da manzo Allah su sama ya zo ya faɗa da shi ya goge shi aka ɗora al'umma akan jagoranci da shugabanci da faɗa a ji. da ladabi da biyayya da ɗa'a. to al'umma ta koma ba ta da wannan to ta koma jahiliyyar farko ta koma jahiliyyar farko in ba ku manta ba muka ce tarifin da sai da kutub Allah ya gafarta masa kurakuransa ya ambata a cikin tafsirin sa zilalil qur'an a game da jahiliya ita jahiliya ba lokaci bane jahiliya tunani ne da al'adu idan aka ɗauki waɗannan tunaninnukan ko ayyukan ko al'adun aka yafa aka yi aikatawa to shi ke na al'umma ta shiga cikin jahiliya kuma mun buga misalai da yawa sayyidina abu zarin al radiyallahu ta'ala anhu suka yi musu a matsayinsu na 'yan adam za su iya musu sahabban manzan sama ba ma'asumai ba ne suka yi musu shi da bilal radiyallahu anhu bilal baki ne dan kasar ethiopia dan kasar habashin dan afirkan mu ne shikenan sayyidina abu dharr al-ghifari ya ce ma bilal radiyallahu ta'ala anhu ya ce masa Ibn sauda ya ce masa tafi can dan bakan mace manzon da su hankalinsa ya tashi da ya ji wannan kalmar sai ce innaka rajulun fika jahiliyatu kai ne mutum ne har yanzu akwai sauran jahiliya a tare da kai kaga jahiliya ashe aiki ba lokaci ne kada wani ya ce manzo Allah ta salma ya wuce ba za a sake samun jahiliya ba a mutane za su iya za su iya koma cikin jahiliya to daga cikin jahiliya akwai saba ma shugabanni mutum ya ji a rayuwarsa shi ba wanda zai faɗa masa ya ji kuma ya riƙa ganin wannan shine daraja da isa da wayewa sannan wata'atahu suna ganin biyayya ga shugaba walin da lahu da jayuwa zuwa gare shi ta hanyar yi masa biyayya jillatan wa mahanatan suna ganin wannan a matsayin kaskanci kuma walakanci saboda su ba shugaba ni ba na shayin kowa ba uban da ya isa ya faɗa mini shi ce an koma jahiliya a jahiliya ake wannan mutum ya fito ya ce ba wanda zai faɗa masa ya ji shi baya shayin kowa duk ranar da mutum ya koma bayi da wanda zai faɗa masa ya ji ya halaka matakin ƙarshe kenan na halaka mutum ya kai matsayin bayi da shugaba bayi da jagora bayi da wanda zai faɗa masa ya bayar. ba wanda zai ce masa ya yi ya yi in mutum ya kai wannan matakin shi kenan da abin da za ka iya masa kuma tunda dama dan adam Allah ta'ala ya halicce shi ya zama akwai shi yasa Allah ya sanya akwai abna'u akwai aba'u akwai yaya akwai iyaye akwai yaya akwai iyaye yaya ana tsammanin su wajibi ne su ji abin da iyayensu za su faɗa musu sannan aka samu akwai mai akwai kibaru akwai sigaru akwai manya akwai ƙanana haka rayuwa take da Allah ga dama sai ya yi mu kamar yadda ake yin abubuwan kamfani kawai aka tashi kawai sai a fito da mu baki ɗaya abu iri ɗaya hmm? yanzu idan ka je ka siyo magi mai tauraro a cikin leda guda ɗari ai wani bai jin yafi wani ko wani na jin yafi wani ɗaya ba zai faɗa ma ɗaya ba ya ji sannan mace ta tashi ko ka tashi za ka yi amfani da shi ai ba ka cewa wancan ne babba bari in fara gabatar da shi ko kuma wancan ne karami a duk wanda hannun ka kai shi za ka ɗauko to amma cikin hikimar Allah ta'ala ba haka yake sanya gan mu ba sai ya sanya mu akwai shugabanci hatta rayuwar dabbobi suna da jagoranci ka kalli giwaye in suna tafiya turo ke shiga gaba turo yake shiga gaba turan giwa idan ya hango wata fitina daga gaba to ba zai yi gaba ba sai ya tsaya yana tsayawa to wannan fasilar ba za ta ba wanda zai zo ya wuce ta gabansa an fahimci akwai matsala in ramin ya hango to shi zai san yadda zai ya cike ramin nan saboda 'yan ƙanana su iya wucewa shi zai je tattaro ƙasa da boto raminsa ya zo ya cike wannan ramu sai a zo kowa ya wuce to balle ka koma irin su masarautar tururuwa kowa na da aiki jagoranci ake yi ministry ministry balle kuma ka koma ta zama wannan ƙarshe kenan a cikin ayar Allah zuma ma'aikata ma'aikata ake da ita suke da zuma kudin zuma da kake ganin shi ma'aikata ma'aikata kowa da aikin shi sannan akwai jagora saboda girmama sarauniya ba a bari a ga sarauniya lullube ta ake yi to da haka al'umma take cin nasara ta yadda akwai jagoranci a cikinta akwai masu fada aji abun kunya sai reshe ya juye da mujiya yau musulmai a duniya su ne wanda ba su da shugabanci amma arna kafarai suna da shugabanci in mutum ya zo ya yi magana kwara ɗaya akwai wanda shi zai yi magana sai kowa ya ci amma musulmai ba su da wanda zai faɗi magana kwara ɗaya a duniya kowa ya bi shi haka rayuwa al'umma ta koma yau sannan a unguwa ko a layi ba a iya samun wani mai faɗa a ji wanda zai fito ya ce abu kaza ba za a yi ba kowa kuma ba zai yi ba babu shi a cin al'ummar musulmai yanzu ba ga zaben nan ya zai zo ba ai cikin abin da ake faɗi duk mazaɓar da aka saki aka yi faɗa za a soke wannan mazaɓar haka suka faɗa duk mazaɓar da aka in ka tafi kudu ba haka suke yi ba mutum ɗaya zai zo ya tsaya dattijo ne a wannan mazaɓar zai zo ya tsaya in ya hango wani zai yi abin da ba daidai ba in ya ce masa kakkayi shi ke na yaji amma mu wani zai je iya fitowa ma da barandani ya karfa a ƙasa kowa ya ji tsoro sai mu al'ummar da ta zama haka me kake tsammanin za ta yi a cikin al'umma to wannan sifa ce ta jahiliya saba ma shugabanni kin yadda da shugabanci mutum ya ce shi bai da shugaba to shine sai ma ne ya ce anna mukhalafata waliyil amri lallai saba ma shugaba wa adama linqiyadi lahu fadilatu su a wajen su a jahiliya suna ganin haka daraja ce in mutum ya haka to ya zama mai daraja a ce bai biyayya ga kowa to shine ya isa ya zagi wanda ya ga dama manzo Allah sallama ya zo ya rusa wannan manzo sama ya ba mutum uku daraja a wani hadisi bayan iyaye to akwai kuma mutum uku manzo Allah ya ce inna min ijlalillahi ta'ala ijlal bi shaybati muslim wa qari alquran sannan kuma wal imam al inna min ijlalillahi ta'ala ijlala bi shaybatil muslim lallai daga cikin girmama Allah akwai girmama dattijo musulmi mutumin da ya zama dattijo yana da furfura a cikin musulunci wajibi ne a girmama shi wannan furfura wanda Manzala ta sama ya tabbatar da cewa shaybatul mu'min nurun min Allah hadisi ne sahihi furfuran dattijo musulmi to haske ne daga Allah duk wanda ya zama dattijo ne musulmi wajibi ne a bashi hakkinsa na girmamawa ɗaya kenan sannan wa ƙari alƙur'ani ghairil jafi fihi wal ghali jafi anhu wal ghali sannan da malami masanin alƙur'ani wanda bai zakewa a cikin alkur'ani baya wuce dokokin alkur'ani sannan baya kin aiki da dokokin alkur'ani wajibi ne a masa biyayya shine na biyu sannan na uku wal imamil muqsiti shugaba mai adalci shugaba adili waɗannan guda uku manzon su ne ce in an girmama su Allah aka girmama sannan manzo Allah su ne ce man ata'ani man ata'ani faqad ata'ani wa man ata'ani faqad ata Allah duk wanda ya ma shugaba shugaba na musulunci biyayya to annabi ya ma biyayya duk wanda kuma ya ma annabi biyayya to ya ma Allah biyayya to su a jahiliya ba haka bane su suna ganin saba ma shugaba da waɗannan nau'ukan mutane ukun da aka ambata su suna ganin shine daraja da isa in mutum ya isa sai ya saba ma kowa ya zagi wanda yake so ba zai yi abu a hana shi ba sannan wasam a ta'ata lahu dhullun wa mahanatu sannan suna ganin ji sauraron maganar shugaba waɓa'ata da kuma yi masa biyayya suna ganin zullun wa mahanatu suna ganin wannan kaskanci ne kuma walakantar da kai ne ba ya za in zo na in yi ma wani shugaba ni ba wani da wani shugaba Ya sa ai ba a daɗe ba aka samu khawarijawa khawarijawa cikin sauran irin masu wannan aƙidan ne manzon Allah sama ya zo ya rabu annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasu an je fayu an je yaƙi an samu fayu fayu dukiyar da aka sama a hannun kafarai ba a gwabza yaƙi ba ita ake ce mata fayu Allah ya ba manzo Allah sama ita baki ɗaya sai abin da ya ga dama yayi da ita in manzon sama ya ga dama kai ya ba kowa Allah ya bashi wannan zaba amma manzon sama a cikin hikimarsa da kyakkyawar siyasarsa sai ya raba wannan dukiyar ga waɗanda yake ganin an ba su za ta fi musu amfani sai aka samu ɗaya daga cikin irin waɗannan mutanen ya tashi ya kalli annabi sun ce wallahi inna hadhihi alqismata ma urida biha wajhullah a wata riwaya ce idil fa innaka lam ta'dil ha inna lillahi wannan karshen taɓewa ce in kana neman karshen taɓewa to wannan ita ce karshen taɓewa ya ce ma manzo Allah sallallahu ba kai adalci ba kai adalci a wata ruwa ya ce wallahi wannan ba rabon Allah aka yi ba ba Allah a cikin wannan rabon hankalin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi man su ne ce wai haq illam a'dil faman ya'dil idan ban yi adalci ba wa kake tsammanin zai ya adalci ayamunu rabbus samawati wal ardi wala ta'mununani yanzu ubangijin sammai da ƙasai zai amince mini ku ba za ku amince min ba ɗaya daga cikin sahabbai a wata riwaya aka ce Umar a wata riwaya aka ce Khalid ibn al-Walid ya musulunta a lokacin yace da'ani ya rasulullahi adrib unukahu yace ya manzon Allah ba ni umarni in filla wuyansa manzo ne ce la la taqtulhu hatta la yuqala inna muhammadan yaqtulu ashabahu haka kashe shi yanzu an aka kashe shi ya zama mana kadangaren bakin tulu baya cikin sahabbai amma idan aka taba shi sai yanzu mutane kuma su koma su ce ai yanzu ma sahabban shi yake kashewa manzon sai ne ce kyale shi amma da sanna Allah zai fitar daga cikin tsatsansa min zai'ihi Allah zai fitar daga cikin tsatsansa wasu zurriya waɗanda za su kasance suna karanta alƙur'ani amma ƙur'ani baya wuce makoshinsu suna karanta alƙur'ani rimi rimi rimi da ƙira'a mai daɗi amma ba su san ma'anarsa ba ba sanin ma'ana ba sanin tafsiri babu tadabburi babu fiqhu sannan kuma ba su aiki da abin da ƙur'anin ya ce sannan in suna sallah sun fi kowa iya sallah in ka ga sallar sai kai kai baka iya ba sannan za su zama masu yawan azumi kai sai ka ga baka komai amma manzo su mai ce yamraquna min al-islam kama yamraqu as sahm min ar-ramiyya yamraquna min al-islam kama yamraqu as sahm min ar-ramiyya mun su mai ce da sanni za ta rika fita a musulunci suna shilla suna fita daga musulunci kamar yadda kake ganin mashi na fita daga jikin kwai haka za ta rika fita manzo Allah ta sani yace la in abqani Allah wa laqituhum la aqtulannahum qatla adin wa yace wallahi in Allah hada da su sai na musu irin kisan adawa da samudawa khawarijawa ce babban alama khawarijawa ita ce in yi ma shugabanni biyayya khawarijawa nan sun fara bayyana tun zamanin sayyidina Usman ibn Affan amma harkar su ta fi fitowa fili a zamanin sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu lokacin da suka ma sayyidina ali hukunci suka ce ya kafarta mabiyansa ne daga cikin mabiyansa ne yan shi'a sai suka koma kuma suka zama kawari khawarijawa to daga suka yanke hukunci cewa sayyidina ali ma ya zama kafiri wal iyazu billah sayyidina muawiya ya zama kafiri wal iyazu billah sayyidina amr ibn al-as shi ma ya zama kafiri saboda aka ji aji a kashe su aka hada aka ce za a je a kashe su daga cikin alamomin su kuma dama shi ne kawai duk wanda ya saba musu a kashe shi duk wanda ya saba ma ra'ayin su a kashe shi wannan duk alamomi na kawo duk ko ba su kira kansu da sunan haka ba to sunan su kawari jawa. so daga wanda ya je kashe sayyidina amr ibn al-as radiyallahu ta'ala anhu sai aka yi sa'a ranar amr ibn al-as bai fito ba sai wani na'ibinsa da ake ce masa kharija shi ya fito sai ya kashe shi bayan ya kashe sai ta bayyana a gare shi ashe ba ba amru ya kashe ba ba amru bin al-as ya kashe ba ya kashe kharija ne sai ce aradtu kharijata wa arada Allah am aradtu amran wa arada Allah kharijata yace ni amru ne ni ya kashewa sai gashi shi kuma Allah ya nufin kharija zai rasu sannan wanda ya kashe ya je kashe na Muawiya ya yanke shi amma bai kashe shi ba aka yi masa aiki likita ya ce amma daga nan ba zai sake haihuwa ba wanda ya je kashe sayyidina ali shi ne Allah tabbatar masa da asara ya kashe sayyidina ali radiyallahu ta'ala an kuma sunan shi abdurrahman abdurrahman ibn muljam al-muradi shi ya kashe shi cikin almajiransa wani baiti yana yabansa إن يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش من إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا إني لأذكره يوما فأحسبه أتقى, أتقى, أتقى الخلائق عند الله إحسانا ويا ضربة يا سارة وينا جنجنة إرن سارة ديما سيدنا عز من تقي sai mai tsoron Allah ne wannan tsaran ma arada biha illa li yablugha min dhil arsh ridwana ce abin da ya nufi da wannan tsaran ya sami yadda a wurin Allah ya kashe sayyidina Ali ne dan Allah ya yadda da shi wannan magana don Allah ce inni la azkuruhu yawman fa ahsibuhu ce ni ko in na zauna na tuno shi fa ahsibuhu sai in sai in yi sai in masa tunani in yi tsammani Shi shine ya ce inda Allah ya ce ya a cikin bayan Allah ba wanda ya kai shi tsoron Allah da kyautatawa ko wanda ya kai shi sai bina ali kaga ne khawarijanci in yadda da shugaba mutum ya ce shi bayi da ladabi bayi da biyayya ga kowa fa khalafahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da manzo Allah ta sama yazo ya tsince su a cikin irin wannan mummunan yanayin na rashin ladabi da biyayya da ba babu shugaba kawai kowa yayi abin da ya ga dama to sai manzo sama ya saba musu ya saba musu wa amara bi sam'i wa ta'ati annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni da da ji da biyayya a ji kuma a yi biyayya in an ce a sam'u shine lokacin da ake faɗa ma mutum ya tsaya ya ji shi yasa daga cin alamatu sam'i lokacin da ake ma mutum nasiha na gaba da shi na masa nasiha ya tsaya ya saurara ba musu ba musu yana nuna cewa alamar wannan abu da ake faɗa masa na faɗa to yana shiga cikin zuciyar shi kenan kuma da sannu zai masa tasiri amma lokacin da ake masa yana ciccijewa yana nuna ita sauran irin ya ce shi ka a sake gaya mushi ma haka to wannan cin ya tafi ke to manzon sama ya umarci ya umarni da a sam sam'i wa ta'a cewa a riƙa ji kuma a yi biyayya idan an faɗa maka gaskiya to ka saurara ka ji na gaba da kai duk abin da zai faɗa maka ko da zai yi kuskure kuskurensa zai zama kaɗan zai hango maka ya ce maka kaza to ka yi biyayya a cikin wannan abin da ya faɗa maka sannan wan nasihati sannan kuma bayan yin umarni da bisam'i wa ta'ati lahum sannan wan nasihati sannan a musu nasiha yi ma shugaba nasiha shine na farko kai masa biyayya shine na farko sannan kuma idan ka ga ya bauɗe wani abin da ba daidai ba to ba zuwa za ka yi ka yaɗa shi ba a'a sai ka je ka same shi daga kai sai shi ka faɗa masa in kuma ba za ka iya kaiwa zuwa gare shi ba to haɗa da wani wanda zai iya zuwa ya kai gare shi ya faɗa mishi ya masa nasiha irin wannan ba ƙaramin sulhu yake kawowa a cikin al'umma ba manzon sama ya umarni da haka kun ga a hadisi manzon sama yake cewa addinin nasiha ko addinin nasiha ta kulna liman qala lillahi wa likitabihi wa rasulihi wa a'immatil muslimina wa ammatihim manzon sama ya ce addinin nasiha shi dai addinin musulunci nasiha ne in an ce nasiha shine aikata alkhairi wanda sakamakonsa alkhairi shine an nasiha sahabbai suka ce wa za a ma nasiha manzo Allah sun ya ce lillahi amma Allah nasiha yi Allah nasiha shine yin tauhidi gare shi a bauta masa ka a hada shi da kowa a cikin bauta a girmama hukunce hukuncen su ai aiki da su wannan an nasihatu lillahi ke sannan wali kitabihi amma littafin Allah nasiha me yi ma littafin Allah nasiha yi ma littafin Allah nasiha shine a koyi yadda ake karanta shi abu na farko ke littafin Allah alƙur'ani mai girma dole sai kana da malamin da ya karantar da kai shi yasa kaga wannan saukar da ake yi mutum ya fara daga babbaku ya zo ya farfaru masu wasulla sannan ya zo ya fara haɗa karatu sannan ya zo ya riƙa yin karatu har ya kai ya sauka ba ƙaramin tasiri yake da shi ba sannan Allah ta'ala ya azurta shi da yin hadda ya zo ya hadda duk mutumin da ya koyi alƙur'ani haka to Allah ya taimake shi domin haka Allah ta'ala ya saukar da alƙur'anin nan mala'ika jibrilu zuwa ya koya ma manzon Allah sallama kuma kata manzon sama yana da malami malamin sa na alƙur'ani shine jibrilu alaihi salam har lokacin da ake saukar masa da alƙur'anin sai yana gaggawa ya iya Allah ta'ala ya ce la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'anahu fa idza qara'nahu fattabi' qur'anahu thumma inna alaina bayanahu la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi kada ka rika karkarwa da ka dan ka gaggauta iya karatun alqur'ani inna alaina mu za mu tattara maka shi mu haddata maka a zuciyarka sannan mu za mu karanta maka shi kawai abin da ake so fa idza qara'nahu fattabi idan aka karanta maka to ka bi karatun in an yi maka kai ma kai da haka ake koyon qur'ani wa laysa bayna huwa bayna tarkihi illa riyadatun bi ibn babu bambanci tsakanin karatun alqur'ani da yin sa she yadda kake komawa da labbanka buɗe labbanka da kake kana rufewa shi ke sa qur'ani ya zauna maka koya da kake kana talaqqi malami kuma na maka talqini talqini malami na baka talaqqi kai kuma kana ansa ya ce maka kaza za a ce ya gyara maka lokacin muna karatun alkur'ani ana muna koyon karatu malaminmu har ka sai maka haka sai iya maka haka da baki ya ce ga yadda za ka yi sai kama ba hannun ka haka yi maka haka ko ya haka ya ce faɗa miji saboda ka iya wannan haƙƙin alkur'ani sannan sanin ma'anonin alkur'ani yana cin haƙƙin alkur'ani ba kawai ka karanta ba bayan mutum ya karanta to kuma ya san ma'anoninsa kawarija wancan da muka yi magana kan su matsalar su ba su koyin tafsirin alkur'ani kawai su dai su iya karatun qur'ani shi kenan kaga mu a nan kasa ya haka aka rika yi da gaddawa gaddi kawai abin da ya karshe wai mahaddacin alkur'ani kuma ya zaina wata da kura da maciji idan kura ta shigo gari shi za a sa ya kama ta idan maciji yawo da maciji shi ne gaddi gaddi kenan ya rika ba da maganin kunama inna na khafu min rabbina man abu sam kam ba a karasawa in ka ce ɗari to za ta ɗana ma wai duk Al-Qur'ani ne mutum cikin shi na ciwo shi kenan sai a ce bari a rubuta mishi lallabi safi ba dan nihin ila mai ba <laughs> kaga ciwon ya tabbata kenan <laughs> sai a ba mutum a ce ya sha <laughs> eh? abin nan mace ba ta haihuwa sai a bashi wa aslahna lahu ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه واصلحنا له زوجه ko namiji bai haihuwa sai a rubuta masa wa aslahana lahu zawjahu sai a bashi ya sha aikin gaddawa kenan mutum ya haddace alkur'ani babban mutum a wurin Allah amma kuma a ce makomarsa kenan to daga cikin haƙƙin alkur'ani akwai sanin ma'anoninsa sannan kuma aiki da shi aiki da shi sannan da tintintin a lokacin da ake karanta shi mutum ya ji kamar yanzu ƙur'anin ke sauka to kaga wani kitabi shi ne sannan wani wali rasulihi annabi da salama shi ma wajibi ne a masa nasiha nasiha ga annabi da salama shi ne a masa biyayya a cikin abin da ya bada umarni a gaggata shi a cikin labarin da ya bada sannan ka abauta ma Allah ta'ala sai da abin da ya zo da shi ka ai bid'a duk mutumin da ya bi bid'a to bai ma'annabi sallallahu alaihi nasiha ba manzon da sama ya ce ga yadda za a yi abu za kai kuma sai wani ya baka ko kai ka ba kanka to wannan baka ma annabi sama nasiha ba sannan wai a immatul muslimina sannan da shugabannin musulmai wajibi ne waɗannan jinsin ukun da na ambata a hadisi malami dattijo sannan kuma uh, shugaba waɗannan ukun wajibi ne a musu biyayya in an girmama su an musu nasiha to manzo Allah sama yin umarni da haka sannan wa ammatihim duk sauran musulmai su ma a musu nasiha a musu nasiha yi ma mutum nasiha ka ware shi daga kai sai shi ka mata yin nasiha ta gabaki ɗaya kamar a masallaci a yi nasiha ba a faɗi sunan wani ba ba daidai ba ne a yi nasiha a riga ambatan sunayen mutane a ce na kaza kai ka ɗauka lokacin da kake nasiha an kai ne aka ma aka zo aka nuna ka aka ce ka yi kaza ya za ka ji yin nasiha to duk wannan manzo Allah ta sama yazo ya saba ma mutanen jahiliya akan haka su ba su da ladabi ba su da biyayya ba su da shugabanci ba su da jagoranci rayuwa suke ta karazibi rayuwa suke ta dabbobi kowa kawai tashi ta fushe shi suna da kuji wata kuji wata ka'ida da suke da ita a lokacin suna cewa kawai almulku liman qahara almulku liman qahara duk wanda kawai yake da ƙarfi ya samu galaba kawai ya bige ya kwace to ya zama shugaba haka shi haka suke a jahiliya almulku liman qahara kawai kana da ƙarfi to kai ne shugaba ba ka da ƙarfi to shi ke ba ka da amfani haka suka ɗauka to amma manzo sama sai ya zo ya nuna a'a ba haka bane ba haka bane hatta makaho manzan sama ya taɓa bashi jagorancin madina ibn ummi maktum abdullahi ibn ummi maktum ko amr ibn ummi maktum ladanin manzan Allah su sama na madina bayan bilal manzan Allah su sama ya taɓa bashi rukon madina zai yi tafiya aka sa shi ya zama khalifa makaho ne amma tun da akwai kwakwalwa akwai kwakwalwa manzo sai mai bashi jagoranci kuma sahabbai suka masa biyayya kuma har annabi sallallahu ya je dawo lafiya lau komai bai canza ba ba a samu wata matsala ba to haka manzo sama ya dora waɗannan sahabban ya musu tarbiyya akan ladabi da biyayya mutanen da da kafin zuwan manzo Allah sallama ba ne faɗa a ji a cikin su amma sai ga su idan suka zauna a gaban Annabi sallama fa ka annama ala ru'usihim at-tayra kai ka ce an dora tsuntsaye ne a kawunan su saboda natsuwa da ba Annabi sallama kariya da ladabi da biyayya jira suke manzon sama yace su yi kawai su yi to haka ake son al'umma ta zama waɗannan ƙa'idojin da kake ganin sojoji suna da su cewa a yi biyayya duk waɗannan ƙa'idojin da a wajen sojoji aka fi ganin su to a cikin musulunci aka sace su yadda da jagoranci yadda da shugabanci ladabi ga shugabanci da jagoranci shi ke sa al'umma ta ci nasara wa ghallaza fi zalika sannan manzo Allah sallama ya kauta ta harshe a game da saba ma shugaba ya kauta ta harshe ya magana mai zafi akan shugaba jagora ba daidai bane a saba masa to dai idan aka bude kofar saba ma shugaba bala'i take jawo wannan kofar da aka buɗe sai bala'i ya zo shi yasa al'ummar musulmai ta samu kanta a cikin musiba ce ta farko lokacin da aka fara kashe shugabanta na farko sayyiduna Umar radiyallahu ta'ala anhu tun da aka kashe sayyiduna Umar to fitina ta bude a cikin al'umma har yau kuma ga ta nan dama manzo sama ya faɗi cewa wannan kofa idan aka karya ta to shikenan sannan manzo sama ya ce idan aka ɗaga takobi ga al'umma ta to ba za a sauke shi ba har ranar tashin alkiyama sai dai a samu sauki tun da aka fara kisan kai aka kashe na umar radiyallahu ta'ala an to shi kenan aka buɗe kofar fitina usmanu ya zo aka kashe shi sayyiduna ali ya zo aka kashe shi shi ke sai aka mai da kisan shugabanni a cikin al'umma ya koma ba wani abu ba kaga tawaye ba karamin bala'i ba wa abda fihi wa a'ada sannan manzon sama ya bayyana bayani sosai a game da cewa wajibi ne a shugaba biyayya a masa ladabi wa a'ada kuma manzon sama ya nuna gaba ko ya maimaita wa abda wa a'ada kuma ya maimaita bayan ya bayyana abda ya bayyana wa a'ada sannan ya sake maimaitawa isma'u wa ati'u wa in ta'ammar alaikum abdun habashiyyun ka'annama ala ra'sihi zabiba manzon sama yace isma'u wa ati'u ku ji ku yi biyayya wa in ta'ammar alaikum abdun habashi ko da a matsayin ku na larabawa masu kishin kabilanci an naɗa muku ɗan ƙasar Ethiopia baƙar fata mai dunkulallen gashi ya zo ya zama shugaban ku kuyi masa biyayya sai masa biyayya shagora a cikin al'umma kuma daga ƙasa ake farawa shine na faɗa na ce tun daga layi al'umma ta zama tana da dattawa masu faɗa aji wanda in suka ce kaza kuma nan ba da shekaru ba mu da muke da ƙananan shekaru shekarun mu ba su kai can-can ba mun ga irin wannan akwai a tudun wada na san dattijan da in ya zo ya sa ritaya ne ya retired abin nan ne abin nan immigration in ya zo da yamma ya kafa kujerarsa a kofar gida in ya ganka ya ga ka zo ka wuce matashi ka sake wucewa zai kwala maka kira kuma da zagi baka sani ne ba zan faɗi sunan shi ba Allah ya ji kanshi zai kwala maka kira sai ya zagi mutum sannan ya ce kai dan gidan uban waye dan gidan uban waye ai ba kaman zagi bane ko amma ya kama da zagi akwai kuma zagin da yake babban ba zan faɗa ba ya rasu amma zai ce maka kai dan gidan uban waye a faɗa kana rawar jiki ya ce me kake yi na ganka kana ta yawo ba ka zuwa makaranta ne ba ka da aikin yi ne ba ka da sana'a ne in ka faɗi matsalarka sai ya ƙoƙarin magance maka matsala lokacin da ya rasu shi ke to ire-iren su ana da su masu faɗa a jin aka faɗa shi kenan kuma kowa ya yadda a cikin unguwan nan cewa shi uban shi ya yadda ya faɗa masa ya bi da haka aka ci nasara wannan wanda suka taso a irin set ɗin waɗanda suka musu tarbiyya kowannen su ya zama wani abu yanzu wasu sun zama customs wasu sun zama immigration officers wasu sojoji wasu 'yan sanda wasu kuma sauran ma'aikatu wasu malaman makaranta sakamakon irin wannan tsarin da ake da shi amma sai aka koma kowa tashi ta fishe shi baba a gida ya ji da nashi ila ma ya gaza ya kasa yin komai ba zai iya kata musu ba yara su taso ba wanda zai je makaranta duk abin da mutum ya ga dama ya yi ina al'umma za ta tafi a haka irin wannan abin da muke hango ba al'umma wallahi nan da shekara goma za ka yi mamakin wannan al'umma ta mu inda ba mu canza ba za a share tarihin mu a ban kaza irin yara da suke gudun karatu suke gudun makaranta adadin kullun karuwa yake ba raguwa yake ba yan shekaru goma sha suna koya mana ƙasa da su ɗan shekaru ashirin da sun koya ma sha haka abin yake ta ƙaruwa yaro yana firamare ba zai ma gama firamare ba aji hudu ya ba zuwa ko aji uku la islamiya wala allo wala boko wala sana'a dole irin wannan adadin shaye-shaye zai karu a cikin al'umma adadin shaye-shaye zai ƙara a cikin al'umma adadin sace-sace zai ƙara a cikin al'umma adadin faɗace-faɗace zai ƙaru a cikin al'umma adadin kisan kai zai ƙaru a cikin al'umma shi yasa masana tsaro in suna bayani ba tsaro ba kawai shine ka zo ka baza sojoji ko ka baza 'yan sanda akwai abubuwan da za ka yi tun daga asali in kai wannan to ka samar da tsaro sai 'yan sanda kawai su yawo a gari ba za su kama kowa ba sojoji sai su koma barikin su ta teba sai dai yan suna fita gudu amma ba su da aikin yi saboda shugabanci an samar da tsari mai kyau na inganta ilimi a cikin al'umma duk mutumin da ka ilmantar da shi ya san abin da yake ba zai shiga irin waɗannan abubuwan ba sahabban nan da kake ganin su manzon Allah sallallahu alaihi wasallama karantar da su ya zauna yayi karatu suka shi yasa suka canza suka zama bayan Allah sai ga sun koma kamar mala'iku a ban Allah wa hadhihi al-masail al-thalath malan yace waɗannan mas'alolin guda uku هي التي جمع بينها فيما صح عنه في الصحيح أنه قال شيني من سوني من ذا لسسما يتتراسو a cikin hadisin da ya inganta daga gare shi matsalolin nan guda uku su ne a wa ta'a da nasiha. su ne matsaloli guda uku su ne mazan sama ya zo ya karanta cewa a saurari shugabanni a yi musu biyayya sannan a musu nasiha manzan sama a hadisi sahihi ya haɗa su yake cewa inna allaha yarda lakum talatan Allah ya umarce ku da abu uku ko kuma waɗancan matsalolin hadda guda biyun da suka gabata yanzu wannan matsala ta uku ce ko to su ne manzon sama ga baki ya tattara su a cikin hadisi sahihi yace inna allaha yarda lakum talatan Allah ya yarda muku da abu uku mu ji su Allah ya yarda ku aikata abu uku an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a ku bauta masa shi kadai kar ku gama shi da kowa a cikin bauta in ji annabi sallallahu alaihi wa sallam a bauta mu Allah ka hada shi da kowa a cikin bauta wannan shine abu na farko da Allah ta'ala ya yarda mana ne wa an ta'tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu sannan kuma kuyi yi da igiyar Allah amintacciya kwara daya wa la wa la tafarraqu kakkurarab kun ga ce mas'ala ta biyu a cikin littafin hadisi su suna da rabuwar kai manzon sama kuma ya zo da haɗin kai haɗin kai kuma na gaskiya ba haɗin baki ba malam abubakar ladan Allah ya ji kansa a cikin baitotansa da ya ce haɗa kai ba wai haɗa baki ba domin ai zalunci ko ai zamba ba in an ce haɗa kai kowa ya san abin da ake nufi shine a tsaya a yi gaskiya amma an ce haɗin baki to su ce shi yasa shi kanshi balarabe sai ya bambanta akwai almu'tamar akwai almu'amara almu'tamar taro da za a yi dan neman haɗin kai shine conference amma idan ya ce al-mu'amara shine considerate kaga wancan conference shi ma bature wannan kuma considerate to ba haushe ma ya ce haɗa kai da kuma haɗa baki haɗa baki shine a ƙarya irin yadda ake yi iri an san ƙarya ake yi ba abin da zai zai kaza sannan kuma a zo a ce wai a tafi a haka ba zai yiwu ba sai mara gaskiya yi watsi daga rashin gaskiyarsa yi riko da gaskiya to daga nan ne za a samu haɗin kai gaskiya ita ke haɗa kan mutane sannan wa an tunasihu man wallahu ta'ala amrakum sannan ku yi ma wanda Allah ta'ala ya bashi shugabancin ku nasiha shugabancin addini ko shugabancin duniya kuma sabiyayya Me yasa irin wannan yanayin da muke fatan samun canji na shugabanci to muna da bukata mu sama ma kanmu irin wannan karatuttukan mai mu mu tarbiyya yaya za mu fuskanci shugabanni da Allah ta'ala zai ba mu adilai mutanen kirki mu kuma ya zami mu taimaka musu su iya shugabancin mu a yadda Allah ke su kowa dai ya san yanzu ba daidai abubuwa ke tafiya ba suna tsine mana ne muna tsine musu in sun je mitin za su zage mu mu ma mun samu dama mu zazzage su haka ake yi rayuwar da ake kenan a shugabanninmu kenan don Allah ya canza mana muka samu shugabanni na Allah na kirki to mu kuma mu ma sai mu canza mu zama mutanen kirki mu musu biyayya shine taimako shine abin da shugaba shugaba baya gina kasa shi kadai ina jin na sha faɗa muku kissar wani mutumi da ya zo wajen sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu ya ce ma sayyidina Ali zamanin sayyidina umar ko abubakar an zauna lafiya shugabanni talakawansu lafiya lau zamanin sayyidina umar ma haka shugabanni da talakawansu lafiya lau kai ko da kai da usmanu musamman karshe karshen usman da kuma kai mulkin ka to ya aka ji abubuwa suka cakuɗe sayyidina ali mutum ne hakimi Allah ya bashi hikima ya ce to ga amsa yace a zamanin sayyidina abubakar da umar iri na da irin usman mu ne talakawansu ya za a ba za su ci nasara ba amma kai da irin ka kai kuma ku ne mabiyanmu talakawanmu ya za a ci nasara shi ke nan sai mutum ya tafi yana so su ke ya yi dukan da kai ya fita suɗi suɗi sun saka shugabanni suna cin nasara ne idan Allah ta'ala ya ba su mabiya na arziki na arziki shi ce sai komai ya zama daidai amma idan ya kasance shugabanni suka rasa talakawan kirki domin su ma shugabannin fa a cikinsu suke akwai shugaba mai hanci biyu hmm? akwai mai idanuwa hudu akwai mai kai biyu kafafuwa hudu fa kama akuya shugaba ne ba shi hanci biyu hanci ɗaya ke da shi mai kafafe biyu idanuwa biyu ke da su irin a cikin ku ake fitar da shugabannin ku so da ka kaga akwai buƙatar haka ku fita daga irin tsari na jahiliya na ƙin biyayya tun daga zaben ne ya kamata a fara ganin alama tabbas wajen karɓan kati mutane su rika hauka suna yin abin da ba haka yake ba ka tsaya a kira sunanka katin kananan a ɗauka a baka amma mutane suka rika hatsaniya to ina ga in kuma an zo zaɓe to ana dai faɗa mana cewa duk mazaɓar da aka sake aka tada rigima to an ba wannan jami'in zaɓe ya soke wannan zaɓen shi kenan ba so daga mutum ɗaya zai iya jama mutum ɗari biyar kaga wannan wajibi ne a zauna a yi tsari duk mazaɓa ya zama akwai akwai dattijo dattawa masu faɗa a ji wanda in suka ce a bari za a yi biyayya dai muna son samun wannan alhairin da muke hangowa amma wannan in muka ce za mu yi alfahari da yuyuyu ai muna da yawa muke da yawa to sai a sake mana irin wancan da aka yi su natsuwa suke tsayawa su duk waɗannan Kudu kudancin najeriya da kake gani komai nasu a tsare suke kayan su mu ne muke hargido sai a yi ta hargido a ba a yi ta hayaniya wallahi ba uban da ya isa ya hana ni wallahi sai an yi shi kenan to ya ga dama ya soke mazaɓan nan shi ke nan ya wuce ya gudu ya gaba abin shi shi ke nan ba ku da zaɓe kaga tun daga nan kun faɗi kaga wannan wajibi ne mutane su yi ma kansu faɗa su yi ma kansu gaskiya su tsaya mu ji a ran mu cewa wajibinmu ne mu sa ma kanmu ka'ida ta ɗa'a da ladabi da biyayya a masallaci akwai ɗa'a liman shine shugaban masallaci ba wani ba tun daga masallaci a canza mu zama muna da tsari a komai to shi ne abinda mazan sama ya zo da shi manzon da sama in aka zo aka tsaya sahu jifa tsari fa ka kalli tsawon sallah tun daga sahun sallah ke nuna maka tsari da shugabanci a jera mutane ba a yi wani ya bauɗe ba a teki sannan kuma mutum ɗaya ya shiga gaba sai ya yi sannan za a yi sannan in za a tada ikama mutum ɗaya zai tada ikama ba kowa zai riƙa yi ba eh, masallaci ya zama hayaniya idan aka ce liman muryar shi ba a jinta saboda ciwo ko muryarsa ba ta fitowa mutum ɗaya zai riƙa jiyar da mutane sallah in liman ya ce Allahu akbar a samu zakara wanda zai jiyar da mutane in kuma da lasifika shi ke ba bukatar ba bukatar zakara zakara ya sha zamansa duk wannan na koya mana tsarin da manzo Allah sama ya zo ya dora mu a kansa ya wanke jahiliya ta zaman kara zube ta ƴaƴan dinya ƴaƴan dinya ne kowa na da malfa a kan shi ba shugaba a ƴaƴan dinya kowa na da malfa kowa ya dora malfa a kansa ba rayuwar al'umma ba ce al'umma ba ta cin nasara a haka al'umma tana cin nasara ne a jagoranci da shugabanci da ladabi da biyayya da faɗa a ji shi al'umma take samun nasara walam a khalalun fi dinin nas malam yace al'umma bata samu matsala a cikin addinin ta ba wa duniyahu da kuma duniyarta illa bi sababil ikhlali bi hadhihi thalathi aw ba'dha sai da sai sakaci da waɗannan abubuwan guda uku ko kuma sai sakaci da wani sashi daga cikin uku ba tauhidi a cikin al'umma sai shirka al'umma ba nasara babu haɗin kai a cikin al'umma sai rabuwa kai da rigingimu al'umma ba nasara babu da'a da ladabi da biyayya ga jagorori da shugabanni da na gaba a wannan al'umma ba nasara ba za ta ci nasara ba amma idan Allah ya ce mace al'umma ta samu wannan shi ce shi yasa duk mutanen da kaga sun samu haka haka suka yi duk sauyi da aka samu hatta wanda ba na musulunci ba fa ka karanta tarihi ko mulkin mallaka da turawa suka zo suka yi a ƙasashen musulmai mu ɗauki najeriya da ingila ta mallake ta sarauniya fa tana can fa take na gwamna gwamna duk take naɗawa a sudan aka tura musu godon najeriya aka turo mana aka turo mana lugat imajina mai gashin baki aka turo shi ba babu abubuwa babu wayan babu salula ba wannan gsm amma ka dube da suka rika tsara shugabanci suka rika mulkinmu yadda suka ga dama sannan shi kan shi akwai bangarora, akwai gwamnoni na jahohi ko gwamnoni na regions kamar nan rijin ɗinmu na nan kaduna akwai eh, shawit smith mai wandan ƙarfe sannan akwai resident resident sannan akwai iyo e iyo e haka suka yi suka rika shuga suka juya mu yadda suka ga dama sannan sai lokacin da suka ga dama sannan suka ce sun ba da 'yanci kuma da za su ba da yancin sai da suka tsara ga yadda suke son a tafi suka karɓi ƙur'ani suka kwace ƙur'ani suka miƙa constitution haka suka yi suka ce ba a aji ƙur'ani gefe guda a constitution dokoki sai da suka tsara dokoki na laifuffuka kudancin najeriya aka yi musu aka yi musu aka yi musu abin criminal court wanda ya kunshi dokoki ne na turawa da al'adun gargajiya mu kuma bangaren arewacin najeriya da muke da musulunci aka yi mana final court aka ɗibo wasu kunce-kunce na littattafan littattafanmu sannan aka ɗibo ka'idojin turawa aka haɗa su ne suka ba da final court a haka suke kuma ku duba har yanzu wannan tsarin da turawa suka yi saboda ladabinsu da biyayya shine yake bin mu har yanzu lokacin da aka zo aka fara harkar jaddada shari'ar musulunci ai ba qur'ani alƙali zai bude kawai ya ce maka Allah ya ce ko hadisi ba kamar yadda alƙalan da suke yi a'a dole wannan shari'a sai da aka ce must be codified sai da aka yi codifying ɗinta aka sa ta a cikin kundi sai a ce zamfara state shari'a penal court kaduna state shari'a penal court kano state shari'a penal court ba za ka zo ka jawo ƙur'ani ka ce ai Allah ya ce ba dole wannan kwaɗin za ka jawo amma kuma shari'a ce su da kalle da bi da biyayya da tsari shi ke sa al'umma ta tabbata amma al'ummar da ba ta da ladabi da biyayya da tsari rayuwa gido, rayuwa hatsaniya rayuwar rashin tsari wallahi tallahi ba ta sa al'umma ta ci gaba kullum al'umma za a barinta a baya kuma ka duba wannan wannan wannan wannan wannan wannan wannan wannan majar da da da suka yi ai ya kara tona mana mu yan arewa asiri ku duba yadda waɗannan mutanen suka kawo tsari kowa ya san apc yanzu ta fi cpc da saboda haɗuwar mu da waɗannan yarbawa su suke da wannan tsarin ba namu bane faɗa ma kanmu gaskiya su suka kawo wannan tsarin mu haka za mu ta zama a rayuwa ba mu ga addini ba mu ga duniya kullum mu ne a baya ‘ya'yanmu ne kullum aka tashi littafi mu ne jahilai in aka tashi littafin jahilci yau a najeriya arewacin najeriya ake cewa mu ne jahilci ne makatutu in ana magana talauci mu ne farko in ana magana cututtuka har da cututtuka fa yanzu wannan foliyan da ake magana shan innan nan ba ta fa a kudu ba shan inna a kudu koran nan a sunna tv nan ina kallon wani likita na lakta a kano wata semina da aka shirya ma malamai yana bayani su yana kawo alƙalin lissafi mutuwar jarirai da ake da su a najeriya adadin a nan ɓangaren me fi yawa ko ba ƙarya ba ne mu da kanmu in muka kalla za mu faɗa ma kanmu gaskiya a cikin layi za ka fara tabbatar da haka a layi yanzu a nan layin zamfara misali wannan layin dogo ka fara daga ƙasa kai can ka lissafa yaran da ba su zuwa makaranta la islamiyya wala boko wala allo daga shekara biyar zuwa shekara ashirin da biyar guda nawa za ka sama na tabbatar da adadin waɗanda ba su zuwa ya fi adadin waɗanda suke zuwa yawa to wace al'umma ce taɓa ci gaba da jahilci in aka tashi lissafa waɗanda za a yi abin arziki da su yanzu da zinna ake faɗa mun ni ban karanta ba wai gwamnatin najeriya za ta da doka ma yanzu minimum qualification da ake nema na karantar a firamare shine digiri kaga da da secondary certificate in mutum yana da grade 2 to za a ɗauke shi a matsayin malamin firamare aka zo aka mai da shi dole sai kana da NCE to yanzu maganar da ake ciki digiri zai koma to na tabbatar da sai dai a je a ɗigo Allah ba mu ba su ne za su koma suna karantar da 'ya'yanmu mu ba ma hangen irin waɗannan abubuwa ko muna hangen muku muna faɗi an na kenan su za su zo su karantar da 'ya'yanmu kenan ina masu digirin suke a cikinmu ina suke da waye da waye wanda za su je su karantar a firamare masu digiri dole sai digiri kaga duk wannan cututtukan ga nan muna kallon su amma ba ma da niyyar mu gyara me ma faɗa haushin shi ake ji a jami'a kuma yanzu an sa doka ita ma da can idan mutum ya ci i maki arba'in to ya ci zai wuce har ya iya gama jami'a to yanzu baka isa ba sai dai daga arba'in da biyar haka ne ko malam ismail arba'in da biyar zuwa sama arba'in da biyar bi kenan yanzu ba i e, ba fat, ba fat a jami'a da mutum ya je in ka zo kaɗanci ashirin da takwas sai ka tafi wajen malami ya ce ce to bari ya cika maka biyu in kuma wani ne sai ya jawo lokaci yana how can I get two marks to give you sai ya jawo wani how can I get two marks to give you to ne amma duk ba ma hangen irin waɗannan abubuwa kasuwancinmu ya karye yanzu ba wani mai kuɗi a arewacin najeriya sai inda ya ɗan siyasa ne shi kuɗi na wajen 'yan siyasa su ne masu yawo suna raba daloli amma 'yan kasuwa an kai su ƙasa in ka shiga kasuwa haka za ka ga mutane na ta karanta abin nan qur'ani wasu na da la'ilu hmm da makiya komai ya rushe ka shiga kasuwa kawai ka ga mutane na ta karatun qur'ani a kasuwa ai kasuwa ba wajen karatun qur'ani bane wajen karatun kuɗi ne ka shiga kasuwa ka ga mutum ya bude qur'ani da matsala ba haka aka so ba cikon lokaci ne wani kuma ya buɗe da la'il yana karantawa daga wallahi mu faɗa makan mu gaskiya waɗannan abubuwan ba abubuwan dariya ba ne abubuwan mu zauna mai kuka ne mun zama a baya ƙasar mun zama a ƙasa muke sosai kuma rashin ladabi da biyayya da tsari shi ya kawo mana haka yanzu a cikin unguwa za a iya tsarin yadda za a yi masallaci zai iya ɗaukan yara ya sa a makaranta haka cocina suke yi al'umma ita take tara kuɗi ta tura 'ya'ya su je su yi karatu a tsaya ga yaro mai kwakwalwa a kira shi mai matsalarsa ba yi da kuɗin da baban shi bai da kuɗin da zai biya mishi kuɗin al'umma su ɗauki nauyinsa ai shi in dai ba la'anan nan Allah bane wannan yaron a ce an ɗauki nauyinsa har ya je wani abu ya zama wani abu sannan ya ce ba zai juyo ya kalla al'umma ba biyan wannan rashin tsare-tsaren su ne matsalolin da ake fuskanta da kuma wannan tsari ne na jahiliya jahiliya su suke da wannan tsarin na karazibi rashin ladabi da biyayya da kuma rashin tsayawa su tsari manzon sama ya kore shi ya yaƙi da wannan daga baya kuma gashi an sake dawowa al'umma ta kuma komawa ciki amma muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon gyarawa kuma har yanzu da lokaci kuma za a iya gyarawa al'umma takan shiga al'umma kamar jiki ne E, rashin lafiya ya warke to tabbas yanzu al'ummar mu tana cikin rashin lafiya muna fatan Allah ba mu ikon shan magani mu warke mu warke kuma mu dawo lafiyar mu tafi ta da eh domin mutum yakan yi ciwo lafiyar shi ta karu tafi ta da ni wannan ya tabbata a likitanci likitoci suna waɗannan bayanan to Allah ya sa al'ummar mu ta zama haka Allah ya ba mu ikon jarawa Allah ba mu shugabanni na gari Allah tabbatar da alkhairi a cikin kasar mu zabe kuma da yake fuskantar mu nan da yan kwanaki kiris Allah subhanahu wataala ya dora mai gaskiya akan makaryaci ya dora aminai akan ha'inai ya dora adilai akan azzalumai Allah madaukakin sarki ya ba mu rinjaye ya ba mu nasara Allah madaukakin sarki muna roƙonka muna roƙonka ya Allah idan zunubi muka maka muka mun tuba ya Allah Allah madaukakin sarki kada ka sake dora azzalimi ko kafiri akan akwai azzalimai akwai kafirai a cikin shugabannin mu. sannan in kuma Allah jarabawa ce ka mana to muna fatan ya Allah ka sa mun ci wannan jarabawa kuma Allah ka kawo ƙarshen wannan jarabawa domin ai ba a fata ko ɗalibi ne kullum ya ta jarabawa ko da yana ci ai akwai lokacin da za a ce ya yi graduation ko kuma muna fatan haka Allah ka taimake mu wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh